demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka wata shida da kama aikin shugaba Donald Trump. Masu haro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A ƙarshen watan biyar mun duba tasirin ci gaba da bincike kan katsa London da Rasha ta ya zaɓen Amurka. Duk da ƙoƙarin tsaye da binciken da masu zargi suka ce shugaban na Amurka ya so ya yi da ya kori daraktan hukumar FBI James Comey. Matakin na shugaban Amurka ya sa majalisun dokokin ƙasar biyu su ma suka ƙara azama wajen ci gaba da nasu binciken kan shishigin na Rasha. har ta kai suka ƙara ƙaƙaba rashar wasu takunkumi da rinjayar da shugaban bashi da wani zabi illa ya rattaba hannu a kan dokar. Abin da masu shari'i suka ce duk da martaba da ƙarfin shugaban Amurka a ciki da wajen ƙasar amma ya kasa hana wannan bincike saɓanin abin da ke faruwa a ƙasashe masu tasowa. Yanzu babban abin da ya ɗauke wa Amurkawa da kuma ƙasashen yammacin duniya musamman hankali shine barazanar Koriya ta Arewa da take musu da makamai masu linzami ɗauke da nukiliya. Da la'asariyar talata shugaban na Amurka ya ce Koriya ta Arewa za ta gamu da lugujen wutan irin wadda duniya ba ta taɓa ganin irinta ba. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura, yaya Amurkawa da sauran ma masu sharhi suke kallon kalaman na shugaban Amurka? To, ka san shi shugaban Amurka na yanzu kamar mutum ne wanda mafi yawan Amurkawa suke ɗauka a zama wanda baya ɓoye abin da yake zuciyarsa. alma'ana shine abin da yake tunani da abin da yake ah, ake gaya masa mm. na tsaron ƙasa na sirrin kasa shi in tashi faɗe yake yi mm. ai kaga waɗannan maganganun da yake yi akan koriya ta arewa ai sauran shugabannin da suka yi duk sun san da wannan matsalar an san da ita amma ba sa irin waɗannan maganganun saboda irin waɗannan maganganun haddasa tarzoma da tashin hankali da yaƙe-yaƙe suke Mm. To gaskiyar magana shine irin waɗannan maganganun a gurin Amurkawa kamar binciken ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan mm. gidan talabijin na CBS ya yi jiya gidan CNN ya yi yau sannan ABC da kuma Quinnipiac duka sun yi ra'ayoyin jama'a Amurka shine mafi yawansu ba sa jin daɗin irin waɗannan maganganu da shi shugaban yake fitowa ya faɗe su walau ko na sirrin ƙasa ne ko na tsaron ƙasa ne ko kuma kawai ma na sakin baki ne wanda bai kamata shugaba ya ringa yin su ba Hmm. saboda haka ne magana ta gaskiya waɗannan maganganu da yake faɗa ai kaga ana gyarawa kamar ita jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ai kaga tana sassautawa to mm, eh, eh, shehu wannan ba zai rudar da duniya ba ganin cewa ana yi wa amurka kallon shugaba wannan bai tu bai aikewa da wani sako na rudani game da alƙiblar manufofin harkokin wajen amurka Eh to shine abin da yanzu sunan suke faɗa kwararrun harkokin siyasa da kwararrun harkokin diplomasiya ɗin da harkar tsaro abin da suke faɗa shine Allah ya taimaka akwai irin shi sakataren tsaro ɗin wato wannan tsohon soja ne janar ne wato janar matis hmm. akwai shi sakataren harkokin waje wannan gogaggen dan kasuwa ne mai harka haƙan mai da i harkoki na kasuwanci da mu'amala a kasashen duniya daban-daban hmm. ga kuma yanzu sabon shugaban ma'aikatansa na fadar white house shi ma tsohon soja ne abin da suke faɗa shine cewa kada a lura da abin da shugaban yake faɗa kada a lura da abin da shugaban yake yi a lura da abin da mataimakinsa yake faɗa da abin da sakataren harkokin wajensa yake faɗa da abin da sakataren tsaronsa yake faɗa tana nan kamar yadda aka santa ko da shugaban zai faɗi wani abu wanda mutane za su gane cewa bai da kan gado ba shi da alƙibla ba shi da tsari. to mm, shehu kalma da kai ta farko ba ka gani tana eh, abu ne mai kyau a shugaba ya faɗi abin da ke ransa. a'a yo ai harkan mulki da harkar jama'a da kuma harkar musamman amurka tunda yanzu dai ko mutum yana ki ko yana so amurka ita ce shugabar duniya ita ce take da tasiri a cikin gidanta ita take da tasiri a asiya ita take da tasiri a gabas ta tsakiya ita take da tasiri a turai ita take da tasiri a afirka dole ne duk abin da za a yi yanzu a duniya allah ya ba su wannan ikon da karfin da tasirin cewa dole sai an nemi ra'ayinsu a wasu lokutan ma sai abin da suke so za a yi to in aka sami irin wannan matsayin shugabannin da da suka yi waɗanda suka rike ƙasa suka mai da ita ta zo a irin halin da take ciki ai ba su ringa yin surutai na shashanci da rashin hankali ba kamar obama nan da ya sauka da wuya ka ga obama ya yi wata magana wacce za a ce da shi turko allah wa dare kuma ya ake fassara um, mataki da majalisun dokokin amurka suka ɗauka na ba rasha takunkumi da rinjayen da shugaban ƙasan ba dama ya hau kujerar naƙi. To wannan shine babban abin da mutane suke mamaki a kansa, domin harkar hudda da kasashen waje a mafi yawan lokuta akan bar wa shugaban ƙasa domin shi ne zai magana da shugabanni shi zai tsara manufofi shi ya san abin da ya kamata domin in kana magana da faransa ko ingila ko jamus ko italiya daban yake dan kana magana da rasha ko china ko koriya ta arewa ko ko ko ko cuba ko wata ƙasa saboda haka a mafi yawa har hudda da kasashen waje a nan ana barinta ne ga shugaba shi ne zai yanke hukuncin wani irin takunkumi za a saka in za a saka din wani irin hudda kasuwanci za a kulla in za a kulla din wace irin hudda diplomasiya za a kulla in za a kulla din to wannan karan abin da jawo masa matsala shine wannan bincike da ake na cewa ana zargin rasha ta taka rawa wajen taimaka masa ci zaɓe ba lallai shi ya sani ba ba lallai an haɗa baki da shi ba ba lallai da amincewarsa ba amma dai ta tabbata jami'an tsaronsu jami'an laƙen asirinsu jami'an ah, kunge-kungensu sun tabbatar cewa rashan nan ta taka rawa wajen zaben nan to shi yanzu ba zai iya fitowa ya ce baya goyon bayan wannan doka ba domin in yace ce baya goyon baya sai yan adawa su ce aha dama ta taimaka maka ne don in ka zo kai mata irin waɗannan abubuwan. Ta yaya haka zai shafi mu'amalar Amurka da wanda Rasha? To yanzu kaga ai da Rasha ta gaba sarki sai Allah ita ma ta mai da martani. Amerika ta kori ma'aikatanta guda talatin da biyar, ita Rasha ta kori ma'aikatan Amurka guda ɗari bakwai. Amurka ta kwacewa Rasha gidaje guda biyu, ɗaya a New York, ɗaya a nan Maryland, eh, ita ma Rasha ta kwacewa Amurka manya-manyan gidajenta guda biyu a Moscow. Wani darasi Najeriya za ta koya game da wannan mataki da majalisa ta ɗauka, ko dai kana ganin har yanzu siyasa ta mu ba ta yi ƙwarin a kai ga yin haka ba. a'a ina ai ba ta yi ba misali ai mu yanzu Eh, su lokacin da yanzu suke gudu sun girma a demokaradiyya sun yi tatata sun koyi tafiya sun yi baliganci har yanzu gudu suke sheka kamar akan dokin dan shilingi suke gudu suke sun iya komai mu ko yanzu ne ma muke fara rarrafe in ka ce za ka kwatanta abin da ke faruwa a nan ka ce kana so a yi shi a Najeriya ko a Nijar ko a Ghana ai tsarin demokaradiyyar tamu sai ya tuntsire musamman ma da yake ba mu kai kwarewarsu ba ba mu kai iliminsu ba al'adar tamu kuma ba ɗaya ba ce dole ne akwai abubuwa da yawa da ko da muna so mu yi mu da mu da kuma mu ba zai bari ne ba yanzu misali zan baka ai yanzu shugaban ake bincika an kafa mai bincike na musamman Robert Mueller domin ya bincike shi akan wannan batu na Rasha. Hmm. ga ba majalisa ce ta kafa ba, bangaren shugaba ne ma'aikatar shari'a ce ta kafa mai bincike i binciki shugaba da cikakken ikon bincikensa i gurfanar da shi i titsiye shi i binciki takardunsa i binciki wayoyinsa yanzu a Najeriya a wane ne malami ministan shari'a zai iya cewa na kafa kwamitin bincike ko na kafa mai bincike da zai binciki buhari akan ana zarginsa ya yi wani laifi ko ana zargin yayi wani abu ai kaga demokaradiyya mu bata kai girman da za a yi wannan ba mm. majalisa ma yanzu a Najeriya ba za ta iya kafa kwamitin bincike kamar inna yanzu kwamitin leƙen asiri da ayyukan sirri na ƙasa wato intelligence committee na house da na senate suke binciken wannan gwamnati ba har yanzu tamu demokaradiyya bata kai ba ƙoƙarin dai da muke yi mu koyi cewa demokaradiyyar nan mulki ne na mutane na ra'ayin mutane kuma mulki ne na doka yadda lallai in doka ta ce a yi abu kaza to za a yi Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu harau da haka Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Diodo, ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.